الرحمن الرحيم wannan shi ne majalisunmu na 23 a cikin tazminul khitaji fi adadi su'ali wal jawab za mu tashi na biyu al'inayatu bisa'il ana son mai ba da amsa ya zama ya kula da mai tambayar sosai ka ba shi inaya a ganin ana son ka ba shi husnulis ka ba shi shi ne can husnul isra'il insat ko walisti ba to ana son ka kula da shi ka ba shi mahimmanci ka nuna tambayar da ya abace mai kyau gani wadduhi ilai ta hanyar fuskantarsa kada mutum ya zai maka tambaya kuma ka masa haka ka juya A'a ka kalle shi sosai ka fuskanci shi a nuna ka ji daɗin tambayar da ya maka mun gane shi ya sa lokacin da ya yi maka tambaya ya ce aka na makalla kai ma in za ka ba shi amsa sai ka ba shi amsa ne ka kalle shi ya kulu imam bin hajjarin rahmatullahi alaihi fi shirin hadithi al'arabi da zai sa'ala masa sa'atu a game da hadisin eh, ba nan da ya tambaya ya ce ya tambaya ya ce menene yaushe ne za a yi tashin duniya yaushe za a yi tashin alkiyama mun gane ba kawai ya zai ce ya rasu rasulallah ne mutu sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbansa aka ce sai ya shiru bai ce masa komai ba ya sake cewa ya rasu da rasulullah mata sa'a har so uku sai maza sama sai da ya kammala abin da yake sai ya kalle shi ya fuskance shi ce ma za a tattala shi ya ba ya ce mai kata na mata mai makiyama ce hubbullahi wa rasuli ina son Allah kuma ina son manzansu ina son Allah kuma ina son manzansu ne babba shi na hajar ya ce muhassalahu ala adabil alimi wal muta'allim abinda hadisin nan yake haifarwa ko ya gajar ko ya samar darasin da yake karantarwa ke na shi ne muhassal ɗin nasa a tambihu ala adab al'ami wal muta'allim akwai haɗakarwa a game da ladabin ɗalibi da malami malami da ɗalibi ya zama malami na da ladabi sannan ɗalibi ma ya zama yana da ladabi amma al'alimu amma ladabin da malami ya yi a cikin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko muallimin ulama'i kenan fali ma ta zammana min tarki zadri sa'i manzon Allah sun bai daka masa tsawa ba da ya zo yana tambaya manzon sama yana karantar da sahabbansa ya ce ya rasulullahi mata ta haka suke yi rabu a shaddu kufran wani zaƙa hmm. eh ka man sakar baje ta jafa duk mutumin da ya zauna a ƙauye sai ya yi wauta to yan ƙauye dufeto masu wauta ne su eh, su yi maka wauta sosai to akwai ba ƙauyen birni akwai ƙauyawan birni suna nan da yawa ba a tsara suna nan da yawa suna nan da yawa ƙauyawa ne amma abin yi suke mun gane to wanda ba ƙauyen yanzu ya cin mazu sau matasa akwai mazu sau mai mushtarilun bi ta'alimi a tsari annabi ya shagalta yana karantar da sahabbai yana musu bayani mai mahimmanci kawai shi kuma sai zo bukatar shi kawai ke son a biya masa ce ya rasulullahi a sa'atu shi yaushe ne tashin alkiyama ya ma'aikin Allah manzo so bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba sun ladabi ne wannan sau da kamin tarki zajri sa'id manzon sama ya bai daka masa tsawa ba bal addabahu bi iradi anhu manzon sama ya masa ladabi ta hanyar ne ta hanyar kauda kai daga barinsa wal ta fi al-ishar kenan ko zuru ya ishila awwalan a tashin farko hatta kaufa ma kana a haske da ma'aiki sun suka ya gama abin da yake yi na karantar da sahabbansa sun raja ila jawabihi farafi qadihi ko farafu qadihi manzo sama daga baya sai ya dawo ya ba shi amsa kuma sai ya tattausa masa Ya لأنه من الأعراب domin yana cikin ƙauyawan larabawa Ko hum dufatu su kuma yan wauta ne yan wauta ne inda za ka san cewa duk mutum yana da alheri kun ga ƙauyawa sun ba da gudunmuwa sosai a larabci eh, in ka ji suna magana yadda kasan yadda ana musu wahayi hmm? haka za ka shafi maganganu da yawa da za su ji ƙauyawa sun faɗa na larabci na larabawa sun ba da gudunmawa a fasahar magana wani ba ƙauye ya zo yana siffanta yana siffanta yana siffanta wani mahowaci ya ce ta sahabi ya ce yursilu barqahu ولا يسيل ودقا ويقدم ويقدم رعده ولا يمطر بعده يتي كالسهادي يرسل برقه يتي والله كمان كمان هو لوكو كمان هو لوكو هو حجم طيب، لزم هو لوكو با تي إبراهيم كسرامش هو لوكو كيف تقضى ما خشيه ko hadarin kaka nan wanda yake zuwa gashi nan kawai ya ruru ya tafi ko loko nan so da ɗaya ce kamar holoko yake ya ce yusiru kahu amma wala yusiru wadakahu ya ce kawai sai ta walaki ya banza amma wala yusiru kahu amma ba zai kawo ruwa ba sannan wa yuqaddimu ra'adahu sannan ya tsawo banza wala da ba'dahu sannan bayan tsawo ba ruwa akwai su kwanta da marowaci ne su hutu ya yi zan maka kaza sai zan zama bari kawai an ba damuwa kaga shi ne wannan ƙauyawa ke nan suna da mahimmanci sosai ƙauyawan larabawa وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينا ولا الجواب sannan a cikin akwai kula da amsar tambayar da tambaya wanda ya tambaya a bashi amsa walau lam yakun su'alu muta'addina ko da tambayar ba dole sai an yi ta ba a lokacin yayi a nemi amsa da kamata a bashi eh ko da da masa fada ne an bashi amsa wannan tambayar ta ta banza ce ka su ce dan ka bashi amsa walal jawabu kuma ai walam yakun jawabu muta'ayyinan da kuma amsa bata zama dole a bada ita ba to a bashi dai amsa saboda a daɗaɗa masa ransa ko kuma ya zama dai an bashi amsa mun gane? kun gana son a kula da mai tambaya na uku an lura iya mada aqli wa mustawahu al-umri ana buƙatar mutum ya kalli zurfin kwakwalwar mai tambaya ya matsayin shi yake sai su kalli matsayin shi shi waye wa mustawahul umri sannan kuma matsayin sa na rayuwa wani mataki yake a ƙauye ne shi ɗan birni ne malami ne ɗan boko ne misali a wannan zamanin duk tambayar da mutum kalli matsayinsa na rayuwa sai ka bashi amsa fa yujibahu hasaba aqli sai a ba amsa sai ya ba shi amsa gudan hankalinsa sai a ba shi amsa gudan hankalinsa irin yara da suke yawan tambaye tambayan nan ya ba su amsa daidai gwagwadon kwakwalwarsu suka maka wata tambayar sai ka rasa sai sai sai ka ji me za ka ci hmm? an yi gila an su'ali ila ma huwa amsa na hudu ke ya zama mutum ya kakkatar da amsa tambayar zuwa ga abin da ya fi amfani ga mutum ya yi tambaya kan wani abu sai ka kalli shi ya kamata ya tambaya kansa ba sai ka ba amsa akan abin da kake ya kamata ya tambaya kansa mun gane قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك سنة بيرها ماذا ينفقون وماذا بعدها Hmm. me za su bada kul ba su amsa hmm. ma an faktun min kai abin da kuka bada na alheri falil walidai ne to ku ba iyaye ba iyaye guda biyu baba da baba hmm. da baba da mama a basu wal aqrabina na dangi wal ma da marayu wal ne da talakawa wabnin sabil da kuma ɗan tafarki wa ma taf'alu min khairin sannan ku sani duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah alimun bihi Allah yana sane da shi kaga ilmuhu bihi fa yujaziku alai zai am zai saka muku ba kawai ina sane ina sane da abin da kake yi a rayuwar mutum adam da kake nufi ina sane da abin da kake yi mai kenan akwai sakamako kawai kana ne قال الإمام للقيم الإمام ابن القيم في قد سألوه عن المنفق سوسن يعني كان يزاء بعد وقال لا يسألونك ماذا ينفق ميزاس بعد ونبههم آه، فأجابهم بذكر المصرفي في Allah ya ba su amsa cewa ga wanda za su bada kaga ma'arifatul masrifi la ma'arifatul munfaqi ba me za a bada ba wa za a bada wa za a ba kun shi yasa Allah madaukaki biki da ya tashi ya faɗi masarifus zakat إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كذا كذا في أكف على المصارف سوى ذا أبا يا فمهم منش باني ذاك بادا وذاك با باني ذاك ba. ita kyauta da sadaka to ba su da karanci kuma ba su yawa ba su karanci ba su yawa amma wa za ka ba akwai wanda za ka ba shi abu sai ya zama ya masa karanci mutum sai ya zo maka da kukan miliyan biyu kuma ya san za ka iya ba shi shi to ya san da yadda garin nan yake shi ke nan ko ga dai dubu biyu ya tambayi miliyan da ke kuma ka bashi dubu biyu kan da ka ne to kaga nan shi aka kalla ba ne ba ba abin da aka fata ba amma wani zai zo sai ce wallahi tallahi tun safa ban ci komai ba tun safa ban ci komai ba sai ka ɗauko dubu biyu sai ka ba shi ya kusan yi maka sujada don ta halatta ne to kaga nan illatu ma yunfaku باعتبار المصرف وكثرة ما ينفق باعتبار المصرف وكسي القلة والكثرة في المنفق باعتبار المنفق عليه yawa ko karancin abin da za a bada yana ratayuwa ne ta kallon wa za a ba shi ke so da al'ahammu shi ne ma'arifatul masrif a san waye za a ba al-munfaqi alaihi kenan wanda za a ba shi ya fi muhimmanci fiye da katin da za a bada kun gane wannan bayanin na malamin kayin sosai sai balaga sosai a ciki إذ هو أهم مما سألوه anhu domin sanin wa za a ba ya fi muhimmanci fiye da abin da suka tambaya na ne ne za a bada wa nabbahum alaihi bisiyaki sai Allah ya faɗakar da su bisiyak a jere ma'a zikrihi lahum fi mawdi'in akhar sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya je wani waje sai ya faɗa abin da za a ba da a nan aka ce ku san wanda za a ba yanzu abin da ake bukata ku san wa za a ba amma daga baya kuma a wani wajen sai aka faɗa musu ne ya ka faɗa musu ne za a ba da wa huwa qawluhu ta'ala qul lil afwu qul a wata aya ce na ku yasaluna ka ba za yunfiquna qul lil afwa ce ku ba da al'afu. وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه abin da ake ce ma al'afu shine ma sahula alaihim infaqu abin da biya maka saukin badawa wala ya yadurruhum ikhrajuhu in ka fitar ka bada to ba za kuma kuma kai kyautar kuma ka kai kuka ba shari'a ba ta yi da kuma kyautar kuma ka kai kuka ba shine ka kwashe duka ka bada shikenan kuma sai ka koma kai tallahi kuda na sani ba na rage wani abu ba ha kuma ke kyauta kuma ɗan su kuka ke duk da akwai wanda imanin su ya kai su ba kuma ɗaka kai kuka suke ba kuma ɗaka kai minna suke irin su sai na abubakar radiyallahu anhu ya tsara na isha shi ya sa ɗanta abdullahi bin zubai wata rana ya zo yana mata faɗa yana mata irin ka sai idan mutum namiji wai shi namiji ne sai zo yana mamata faɗa komin shekaranta ko mamashi ce ko ya kafa hujja ya ce ai hunna na kisa ta aqlin wa dini ko to abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu ya zina mana na isha fada yace ya za a yi kullun da abin da aka kawo sai ta dauka ta bada duka shin mama mu sai mu zauna ba ma samun ku ba wani abin da za a ci a gidan nan da abin da aka kawo sai duka ki bada yanzu daidai ne wannan ce kai ni ne zaka ni ce zaka zo kana ma wannan magana ni da na zauna da manzon sama kuma babana abubakar ne wallahi lan ukallimaka abadan ce da yau ba zan sake maka magana ba har abada ta rantse da Allah ta ce wallahi ba za ta tace ma Abdullahi bin Zubair magana ba danta dan na dan dan dan yarka kenan ku. to Abdullahi ya ta kama kafa ya kawo mata wannan ya kawo mata wannan ya kawo mata wannan a bata kuɗi ta fi su bata wuce har ya jawo wata rana ya jawo aka ce sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib ya zo da sa'id ibn musayyib ta ce waye ce sa'idun ce sa'idin ce ma a sabit me ya zo da kai ne me kawo ka ce shay'un muhimmun ce wani abu ne mai muhimmanci a shi abdullahi na baya shi ke ajiye ne ta hada ta da Allah ta ce to ta ya fi mishi to da ta ci gaba da mishi magana ya zai hana ta kyauta to kaga akwai irin ba su da yawa a cikin al'umma in kuma kaga za ka gwada to ka gwada ka gani in za ka iya su ne suna da manzila ta siddiki yanzu za ka gwada sai ka gwada je ba zan iya ba gaskiya ke ba shi duka abin da nake da shi in koma ni kuka zan yi nayi yana gaskiya ke to daga afuwan nan shine ma sahula alaihim infaquhu wala yadurruhum إخراج تفسير جيد abin da ya sauka ka gare ka kabada sannan abin ba za ka fita ba kabada raririn da gidanta ke nan wanda ya kwace maka riga ka ɗauki wando ka bashi sai kuma je ɗauka zandar kaga sai ta zama a cikin duk ba fitowa saboda imani irin da kiristanci magana ta lalace Allah shirya tattalin